jakadan Najeriya a Saudiya Isa Dodo ya nisanta kansa da hukumomin Najeriya da hannu wajen kai mata da sauran mutane Saudiya don ayyukan hidima inda sukan kare cikin wahala da nadama. Isa Dodo wanda na zanta da shi ta wayar tarho daga Riyadh na mai da martani ne ga labarin da wani dandalin yanar gizo Secret Reporters ya yada da nuna jakadan na da hannu a wannan lamari da ya kama da fataucin bil adama. Ana yin wannan abu tun kafin a naɗa ni ambassador. Ejen sun fara wannan abu su kuma nasu shekara uku uku kenan ni kuma duka wata na bakwai a Saudi Arabia matsayin ambassador agent na Najeriya suke wannan aiki nasu ba ruwanmu da su ba su da wani alaka da mu suke zuwa su samo passport daga immigration embassy na Saudi Arabia na Najeriya su ba su visa su kawo su airport immigration su masu su tam su taho amma mu na san wahalar su ta kama su suna zuwa wurin mu. Dodo ya ce kullum shi da jami'an na kara na don bin kadun 'yan Najeriya da suka samu matsala wai ma suna hannun 'yan sanda ko gidan yari. Dan da mutanen Najeriya sun san yadda mutane ke wahala a Saudi Arabia ba wanda zai bari wani mutumin shi ya zo wahala a nan kullum na tura mutanen nan a je a hidda su wahala daga deportation ko kuma daga prison nasu ko kuma daga office ɗin yan sanda ko yanzu haka akwai mutane na nan mun je mun kai su wani wuri muna ba su abinci mu kokari mu samo musu ticket wanda za su dawo gida saboda wahalolin da suke. Ka ce akwai mutane da yawa waɗanda ko suke gidajen yari ka je ka ga yawan waɗannan mutane? Mutane barkatai ne ina da consul wajen mutum uku hudu masu waɗannan aikin yau ma sai da deputy minister foreign affairs yau man waya yana cewa don Allah mu rika musu takardun da su turo su Najeriya ga alazan da za su fara shiga Saudiya watan nan dodo ya ce su lura da tashin farashin kaya domin an ƙara bat ya shahi duk abin da za su sa ya shahi abincin da za su ci ya shahi komi da komi ina fata duk wanda zai taho daga Najeriya in alhaji ne kai ya taho da wani kamar kwaya ko wani abu na iblis a mutum ya san abin da zai zo ya yi shi ne zai zo ya yi ibada ga Allah madaukakin sarki ya zo ya yi ibada kai ya yi ya roƙon shi ga Ubangiji ya koma. Kwanakin baya ma an samu wata mazauniyar Saudiya da ke kokawa kan jefa matan cikin hukuma da ake yi a Saudiya. Ga matar Amina Alhammadi yar asalin Borno. Bayan an ba su igama wato ana wulakantar da su wulakanci ma ya wuce iyaka. Babu abinci duka ne zagi ne kamar akuyoyi ne aka tura su a ɗaki kowa ya zo ya zaɓa ya ɗauki yar aiki ya tafi da ita. Hukumar mu ta Najeriya a toshe wannan hanyar da cewa 'yan matan da ake kawo su ba bisa ka'ida ba. Wani direba da ya nemi tafiya hidimar bai samu ba don wata jinya da yake da ita matarsa ta samu tafiya shekaru biyu kenan shiru ta kidawa don ma har ta turo an saya mata gida a nan Najeriya ta bar mijin na san lallami. Wasu kungiyoyin Islama da aka zarga da hannu a wannan jigila sun yi watsi da zargin da hakan ya sanya kamfanonin kai mutane Saudiya suka fito karara suka ce suke wannan aiki kuma suna da rajista da duk hukumomin da suka dace. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.